Marainiya ce littafi na uku dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin yau da gobe da jiya da shekaran jiya. Allah ka daɗin tsira a bisa shugabanmu annabinmu mai ceton mu ranar kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbinsa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har izuwa tashin alkiyama. Littafin Marainiya ce littafi na uku za ku sara daga bakin Abubakar Sadiq Mijuwan na maman Ahmad littafin wato Mardiya Ka'oje yayin da a littafi na biyu muka dakata inda ta ce sister who is that talking to you Fido ta ce is my auntie basar waye amma nan dai muryar ta mishi daɗi ko ma wace ce ya ce ki gaida min antin naki ki je koyi homework din bayan sun yi sallama ya ajiye wayar ya lumshe ido yana jin sautin muryar a kunnen shi yana murmushi Fido kuma tana ajiye waya ta ce anti Big Bro ya ce a gaishe ki tsaki tai ta ce ku kuka sani ni dai na san ba ni yake nufi ba wannan ne zai gaida ni mai shegin girman kan tsiya Fido ta ce ni dai Big Bro dina yana da kirki shut up my friend concentrate please I don't want to hear anything about him again kaina yana min ciwo a gurin muka dakata to kamun nan mu ce komai mu ci gaba da labarin mu kai. Fido kan bude baki ta yi tana kallon antin nata yadda ta ga ta tsana yayin nata cikin idan ta bata ƙare cewa komai ba illa fita ta yi akan ta ita ala dole ta yi fushi ba ta so tun da bata amsa gaisuwar big bro ta ba tun da yaya abdul ya zo hutu za ta je mata ummi ta ce aikin aikin hutte aikin hutte she ne kenan kawai za ki zo ki dame ni da wani ya ruma can waye bai san halin shi ba tsaki ta kuma yi ta kwanta kiranta indo ta zo yi ta ce sabuwar mai mata hidima ce ran shi dade kin yi bakuwa da alamar mamanki ce ta ce eh daga ƙauye ne da murmushi ta ce je ki zo da ita ki haɗo mata kayan motsa baki ta ce ranki shi dade dije ce ƙawarta sai kalle-kalle take yi ta saki baki ko gaisuwa ba su yi ba ta ce sai luba wannan shi ake kira jannar duniya dariya ummi ta yi ta ce kinga zauna dai tukunna ma yi magana ƙara kallon ummi ta yi ta ce kinga yadda kika canza kuwa yar birni sak ce hmm, kam Allah ya raba ki da ƙauye har abada ummi ta ce haka ne kam ko da ba komai na samu ilimi kuma ya fi min zaman ƙauye kuma zama da kande indo ce ta kawo soyayyen nama da lemu mai sanyi ga kayan fur kuma kafin ta ajiye jiji sa hannu tana cewa wai ina ma ko aikin a ɗauke ni gidan nan ta cika baki da nama ko magana da ƙyar take me ummi za ta yi in ban da dariya sai da ta cinye ta sannan ta kora da lemo ta yi gyatsa ummi ta ce dije kenan tun da hankalinki ya dawo sai ki bani labarin ƙauye kin ga shekara ta kenan shekara ta kenan ban je ba amma zan roƙi mom ki bari jibi sai mu tafi tare washa kora dije ta yi ta ce yanzu a gidan nan zan kwana ba ni da ciwo cin tuwon gari <clears throat> ba na yau ba zan ci tuwon gari ba kenan kwana biyu nan duka a nan zan yi ba ni ba cin tuwon gari cikin sanyi murya kamar ba ita ba ummi kan kallanta kawai take yi kauyanci bai yi ba gaskiya dole ne yare mai ce baya santa dan gaye da shi dan sarauta a auro mai ba kauya ya ce bata san komai ba hmm. amma fa duk da haka abin nashi ya yi yawa ne dije ta ce wai ni kan ummi ina mijin naki ne murmushin karfin hali ta yi ta ce ai tun da aka yi auren mu ya tafi karatu can kasar turawa amma kwanan nan zai dawo duka dije ta kai mata ta ce ashe kwanan nan za mu zama mama dukan ta ummi ta yi ta ce kada ki karya ni banza wannan irin duka haka dije ta rufe baki ta ce kada yarima ya kwallo da ni fa ina taɓa masa sahibarsa wani wawan tsaki ummi ta ja ta ce ke ba kya rabuwa da sakarci wallahi mu je ki gaisa da mu